Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ne duniya mine ne dadin duniya yanzu mata suna son makeup dinki fashin dunki ke na fashin aha isa in dai aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines akwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba mm-hmm. kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani ayyuka dai kamar makeup makeup hakan ga dinki ga sunan dai maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne masifin kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help ya help a lot ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce 10 dollars 20 dollars 50 dollars ba ya da gwamnati ya taimaka musu ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan loan da ba interest an interest free loan bai ba interest free loan which means ba ba interest kan kudin nan dai da da'a ba ka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa mhm. misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya mhm. she a ba su yanda da su suna biyan shi in gada in daily ne in weekly ne saboda eh, a karfafa jallin mhm. ya zauna aha kuma ya kamata a waye ma mata kansu because um, kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kamar they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke sun su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading reading me sa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda um, ko dinki yau na iya yin dinki batin because of wani course da na yi mhm. a jhs yeah isa in ka develop inda na develop interest da yau dinki nake yi mm. isa a sai technical school su na adult introduce su su na duka introduce wani don kaman JHS ma suna wani abu kaman vocational studies haka ga home economics da BDT BDT nan kaman for maza ne kai kai carpenter da shi da mata ma wayan suna yi but i think in ma aka je ss mu ce kin general article science akwai wani vocation ciki mm-hmm. a ce akwai wani abu deda. da So dole ne test to yeah. ss kayayi kaman shaida da ka yi home accounts kawai ss za ka yi wannan particular access mm-hmm. no it should cut across cut across isa ko ki yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman um, pedicure manicure mm -hmm. ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything yeah, about beauty aikin offices ko yana ya choke ya choke without protocol baka samu aiki isa alaizin gana school kaya an gwada maka yanda ake meet pie cake kariya irin wannan pastries din nan in ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba ka ka kafa table ka yi meat ma abinci ne an sai a daily hmm. bread mutane na wucewa kan kasi da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati ya a bar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office mhm. dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka office ka ne abinda kake yi duka shi ya kamata ka yi and wannan ma yana da taimaki um, gwamnati because ya reduce pressure pressure su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'anku don yawa taxes taxes na kashe mu we are dying duba just um, yaushe ranar monday mm. na je cire kayan airport duty hmm. duty as at 2020 mm. in je clear kaya airport customs 150 cities 450-500 cities mm. baka biya ba baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something eh. yayi too much package rigan ga yes yayi yeah, too much pot eh, rigan ga kai riba riba riba na is not up to 80 cities ga rigan ga that's so sad don't don maybe ka samu rigan ga mu doke shi 150 ko 200 riban kai kenan fa amma kudin duty na da ka biya ya fi kudin rigan ma Mm. it's, it's Esa yana bar business kuma yana very difficult. Ba so kudi misali mu yi shi kaman kan dollars. Kin sai rigan nan misali 50 eh, dollars ko. Ko da ma 50 dollars. Kaman na ka 10 dollars ka sai. Amma da ka biya shipping da clearance. Ya kai 30 dollars. which is very bad, bad. very very bad isa ka sai da kayan ki sani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba mm-hmm. isa kudin ki ya choke sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai mm-hmm. isa ka zo kaga ga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in ghana is choking it's, it's, it's ghana taxes is killing us ba mu cin dollars ghana amma amma ka jira ka cire kaya an ce maka dola ya hau aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dola ya hau kuma garin ga ba dola muke ci ba shi me shi ya ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from can ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis chinese muke cin garin gaba dollars bai sa ya kamata su ah. duba su yi wani abu airport suna kashe mu suna kashe mu it's too much it's like kind of wani shawara ta ku ba wa gwamnati da matan ma duka da ke sana gwamnati tax in ya rage tax eh like aikin mu ya yi eh, mata kuma su rage cin kudin aiki mm-hmm. kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake sai amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komi daga ciki in ba haka ba kullum ka ita aiki da ba wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi murke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis ma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba eh, profit nan ko ya doki ya siye minwa baka kai wurin ba yasa muna sometimes muna yin certain things above our standards shi ya dame mu ta wani shawara za ku ba wa mata matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no ka iya ka je kai da ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kiso ba wani kudi suke karba ba amma inda ka ce lalle lalle aikin office kaga office mm-hmm. in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanyar accra makwalla kin samu the same thing if it, even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki siye ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan kadan kadan kadan kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba